Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau biyar ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da biyu ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma cikin littafin at-tajrid as-sarih لأحاديث الجامع الصحيح ومختصر صحيح البخاري نع الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى وما أولنا مثلا جامع الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى والنزيز مجلس من الأغيبي للصدقين شدة إن شاء الله أتكن للتاقم كما هريا من كتاب الأذان أكرقشن باب وجوب قراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها الإمام البخاري ya kulla wannan babu domin ya tabbatar mana da mazhabarta wacce take cewa wajibi ne da liman da mamu su yi karatun sallah a kuma dukkan salloli babu bambanci tsakanin sallar bayyane da sallar da ake ɓoye karatu Hakanan babu bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila al-imamu bukhari a wajensa dole mutum ya yi karatu to shine kamar yadda muka gani mun karanta hadisin farko hadisin jabir bin samura wanda ya dauke mu makonni masu dan yawa domin sharhinsa? to yau za mu yi hadisi na gaba shine hadisin ubadah bin samura قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأن حديث أنسى مشر سيدنا عبادة بن الصامت الإمام البخاري يتد الشيء والنور كتاب الأذان باب وجود القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها الإمام مسلم يكتب الشيء في كتاب الصلاة باب وجود قراءة الفاتحة في كل ركعة حديثنا لريئه لتسعين دهولي وانتم حديث الكتب ودى الإمام البخاري يمسى شيني حديثنا لري بقي لهمسن دشدة أتكن الجامع الصحيح المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الإمام أبو داود لا تكد أن حديث شماء في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب يا أم بكش حديثنا الذي تقص لأشرين دليل الإمام الترمذي يا رويتوش أتين كتاب الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حديثنا الذي يود أربعين دا بفر النسائي الإمام النسائي أحمد بن شعيب ya ruwaito shi a cikin kitabul iftitah babu ijadi qira'ati fatihatil kitabi fi salati hadisi na 909 al-imam ibn majah ya ruwaito shi a cikin kitabun sai ya babu qira'ati khalf al-imam hadisi na 800 da 300 da hadisi na 837 haka sauran malamai irin su al ahmad al-imam sanani al ibn abi shayba al Dara ad-darqutni al-imam da sauran malaman hadisi zai yi ya ka duba wani littafin hadisi ka ga an rubuta wannan hadisi hadisin yana cewa daga ubada ibn samit ubada ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ce la salata ba talla liman lam yaqra bi fatihatil Fita ga wanda bai karanta fatiha a hadisin takaitacce amma kuma yana ɗauke da saƙo mai nauyi kuma yana ɗauke da fikihu wanda yake malamai sun faɗaɗa wannan fikihu kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wannan hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mahmud ibn rabi'a radiyallahu anhu dan karami ne a lokacin da annabi sallallahu ya sama ya rasu shekarunsa ba su wuce biyar ba to shi ya ruwaito wannan hadisin daga babban sahabi Ubadah ibn Samit Mahmud ibn Rabi'a mun yi tarjama sa a can baya a cikin kitabu sala babun al-masajid fi hadisin Itban ibn Malik Itban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama yana da matsalar ido to kuma limami ne shi a unguwarsu amma tsakanin gidan shi da masallaci akwai nisa kuma shi ne liman a tsakanin gidansa da masallaci akwai wani kwari idan aka yi ruwan sama sai kwarin ya cika da ruwa to shi ne isban radiyallahu anhu ya zo ya kawo ma manzo Allah sallama koke. cewa yana gayyatar manzo Allah sallama ya zo gidansa ya zaɓi wani waje ya masa sallah bin ranar da aka yi ruwan sama to ba zai je masallacin da yake limanci ba sai ya tsaya a gida da shi da jama'ar gidansa sai su sallah ya roƙi haka a wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam manzalar ta salama ya zaɓi rana ya zo yi masa sallah a gidansa daga nan isban bin malik ya riki wajen da manzo Allah sallama ya yi sallah a gidan shi a matsayin masallaci inda zai rika yin sallah da mutanen gidansa duk ranar da aka yi ruwa kwarin da ke tsakanin gidansa da masallacin unguwar ya cika shi ya wuce wancan hadisi so daga ba sai mun maimaita tarjamar shi mahmudu bin rabi yanzu ya ta daga cin abinda malamai suke ambata a cikin sirarsa suna iskin baƙin halaccin ƙaramin yaro ya ruwaici hadisi amma ba zai karantar da shi ba sai ya girma sannan daga ciki sun yi iskin baƙi wato sun tsaso wata shekara ce ya halatta a fara karantar da yaro hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce in an ɗauki wannan hadisin na itban a lokacin da yi riwaya daga manzan da sama bai fi shekara biyar ba har ma saboda ya nuna wa mutane yana gane abubuwa a wannan lokacin ya ce hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha ala waje ya ce daga cikin abin da nake tunowa a lokacin nan ina yawo annabi salama ya gumsu ruwa sai ya kai samun ruwan a fuska yana mun wasa shekarun shi biyar الوقت وشيني محمود بن الربيع شي رواية rabi'a حديث النامنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دقى صحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن عبادة عبادة سنن سكينا عبادة يقول يكسكري تسا شدة كسكري با عبادة أكيد وما عبادة بالتخفيف wannan ittifaqin malamai ne ba a cewa ubada sai dai a ce ubada sunan babansa afamit sunan kakansa na farko kai sunan kakansa na biyu astram sunan kakansa na uku sihir sunan kakansa na hudu kai sunan kakansa na biyar sa'alaba mutumin madina a madina ƙabilun madina ya fito daga gidan khazraj saboda ta al-khazrajiyyu ba al-ausi bane ana masa alkunya da abul wali alkunya sake wato ana danganta shi zuwa ga ɗanka, a ce baban alwali mamarsa kuma sunanta ƙurratul aini babanta kuma sunan shi ubada to ka shi ubada ibn qamit ya ci sunan kakansa ne kakansa na ɓangaren uwa sunan kakansa na ɓangaren uwa nabla kakansa na biyu ta ɓangaren mahaifiyarsa al'ajilan yana ɗaya daga cikin nukaba nukaba'u su ne wakilan mutanen madina da suka zo wajen manzan Allah sama da sallam suka musulunta suka ce wa manzan Allah sallama ya taso ya dawo garinsu madini shi ubada da salih yana cikin waɗannan wakila ubada radiyallahu anhu yana cewa inni minan nuqaba'i ina cikin wakilai alladhina bay'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi wa manzon Allah su sama mubaya akan cewa sun musulunta manzon sama ya bar garin makka da ake tsangwamar su ake cutar da shi aka hana shi ya yada addinin Allah ya dawo garin su za su ba shi kariya shine sai ke cewa mu ala Allah la billahi shay'a da muka zo wajen manzon sama muka masa baya muka masa chaffa mun yi masa mubaya akan cewa ba za mu haɗa Allah da kowa a cikin bauta ba wala nasriqa sannan ba za mu tata wala nazniya sannan ba za mu zina ba wala naqtula an-nafsa allati harrama Allah sannan ba za mu kashe ran da Allah bai yadda aka kashe ba wala nantahiba wala na'ti sannan ba za mu yi wa tsotan dukiyar mutane ba sannan wala na'ti sannan ba za mu saba waɗannan ababen da muka yi alƙawari, wannan ita ce mubayar da ubada ibn qamit da shi da sauran yan uwansa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ai hijira suka taho daga garin Madina kuma wannan zuwan nasu shine ya zama shimfiɗa na hijira al-imam tabi'i abu idris al-khawlani sunansa aidullah abu idris al-khawlani wannan waliyin wanda aka jefa shi cikin wuta wuta bata ci shi ba tabi'i ne babba yake cewa inna ubada ibn qamit na alladhina shahidu badra ma'a rasulillahi sallallahu ubada yana cikin waɗanda suka halarci bada. a shekara ta biyu bayan hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cin falalar ubada yana cin albadariyun mun san falalar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adraka anna Allah qad sala ala ahli badri فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت له Allah ya ce da abin da suka gada masu bisi ya gafarta musu ko yana cikin su sannan wa min ashabihi lailatul aqabati sannan yana cikin sahabban manzon Allah sallama waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a daren da aka yi mubaya'an nan an kira ta da bi'atul aqaba saboda sun yi ne a wajen jifan shela kuma ranar jifan shela a aikin hajji domin aikin hajji ana yin tafin kafin musulunci mun san wannan daga cin falalar uba da ibn samit mutum ne da yake da almajirai da yawa har sahabbai sun yi karatu a wajensa kun ga babban malami ne a cikin sahabbai mun je cikin almajiransa akwai karamin sahabi Mahmudu bin rabiya a cikinsu akwai abu umama albahili su dai yi bin ajila wannan babban sahabin manzo Allah sallama wanda ya koma ƙasar sham ya je ta karantar da mutane a cikin almajiran ubada akwai anas anas dan malik eh anas dan malik hadimin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi karatu a wajen ubada akwai abu idris al-khawlani akwai abu muslim kuma alhaulani abu iris da abu muslim yi dukkaninsu sun yi riwaya daga ubada akwai jubai rubin nufayya tabi'i ne babba akwai juna da tubin umayya akwai abdurrahman ibn usaina as akwai ɗansa alwali wanda ake masa alkunya da shi ake ce masa abu wali shi ma almajirinsa ne da wasu daga cikin sahabbai wasu daga cikin manya-manyan tabi'ai da almajirin ubada ne wannan na nuna falalarsa da darajarsa domin ga manya-manyan mutane sun yi da daga gare shi al'imam muhammad ibn ka'ab al-qurabi yana cewa jama'al qur'ani fi zamanin nabi sama 50 min al-ansar mutum biyar an yi shaida cewa dukkanin sahafi sahafizai ne ma'adata alkur'ani ne tun annabi sama yana da rai daga cikin mutanen madina na farko mu'ad mu'ad ibn jabal yana cikin manya-manyan mumin tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai akwai ubada ibn salih wannan sahabun namu akwai ubay ibn ka'ab akwai abu ayyub al-ansari Khalid ibn Zayd akwai Abu Darda waɗannan dukkaninsu mahaddata alƙur'ani ne alarammomi ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai a lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zama khalifa sai Yazid ibn Abi Sufyan ya rubuto mushi wasiƙa Yazid ibn Abi Sufyan dan uwan sayyidina Muawiya ya zama gwamnan sayyiduna umar a a biladun sha kafin mu'awiyya radiyallahu anhu ya zama gwamna to yayin sa yazi shi ya fara zama gwamna to yazi ke rubuto wa sayyiduna umar wasiqa yace inna inna ahla sham kathirun ce mutanen sham suna da yawa وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفكههم yanzu suna buƙatar malamin da zai karantar da su alƙur'ani kuma ya riƙa koya musu fiqh su san addini so da aka ce ya ayyana waɗanda yake so a tura masa ya rubuta nema to kuma sai ya ayyana cewa da wane da wane da wane yake so a ciki sai ya ce a inuni bisa da ta ce ya ce ya amiran mu'mini ku taimake ni ku tuwo min manya-manyan malamai guda uku shi kenan ce haza shaikun tabi ne a sai ya ce a cikin bibiyar ɗannan da suka haddace alƙur'ani na san su mu'min to abu ayyuban amfani da tije ne ba zai iya gwagwar mai karantar da mutane ba ko zaka ba na san a tuho shi wa haza taqimun li ubayyi sai ya ce ubayyi ko bai da lafiya ubayyi bin ka'ab eh, to da ka ubayyi ba zai iya karantar da mutane ba sai ya ce sauran uku da wadawa kenan da mu'an da ubada ibn salih sai kuma abu sai sai abu dardai su uku sai aka tura su su ne suka zama malaman farko da suka fara karantar da mutane a biladun sha sayyiduna umar a cikin abin da ya ba su ka'ida ya ce ibda'u bihim idan kuka je garin sham kasar sham to ku fara daga hind فإذا غضيتم منهم فليخرج واحد إلى دمشق Idan kuka karantar da mutanen hin suka koyi karatun alkur'ani suka koyi fikihu to sai ku rabu ku uku ɗaya ya tafi dimashq wa akharu ila filastin ɗaya kuma sai ya tafi filastin sai a bar mutum ɗaya a ina sai a bar mutum ɗaya a hindistan to haka aka yi to ba da yana cikin manya-manyan malamai wanda suka yada ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin addini ilimin alqur'ani da sunna a biladu sham gabaki daya ubada ya kasance mutum ne mai yawan umarni da abu mai kyau ya ganin ba a yi wani abu bai shiru wanda shari'a ta ce a yi sannan mai tsananin hani ne game da mummuna ya ganin ana abu mara kyau ya shiru shi ya sa wannan ta haɗa su da sayi na mu'amala ta riƙa samun saɓani da sayi na umar mu'amala rabbi allahu anhu lokacin da sayyidina Umar ko sayyidina Muawiya yake gwamna a bilad Sham a zamanin sayyidina Usman ubadan ya ruwa a mallaba abin da ɗansa ya ruwaito yake cewa kana ubada ibn Qamit ma'a Muawiya giduna ubada ya kasance a bilad Sham tare da sayyidina Muawiya sayyidina Muawiya na gwamna shi kuma shine babban malami a dimashku fa'azzana yawman sai sai na mu'awiya ya ce a kira sallah aka kira sallah ran juma'a ko kuma dai wata sallah ce dai ba dole sai ran juma'a ba فقام خطيب يمدغ معاوية kawai sai wani mai magana nan khatib ba mai hudu ba ba mai magana sai ya miƙe ko ya rike ziga sai da namu a wuya yana ta mata kira kaga ga ne wa yusni alayhi yana mata kira yana kamba ba sai da namu a wuya shi kenan kawai sai uba da tabin fami sai ya miƙe sai aka ga ya ɗibo ƙasa a hannun shi ya ciko hannun shi da ƙasa hashahu fi famin khatihi kawai zai je watsa a a bakin ne wannan maroƙin yana yaban gwamna titin sai na ubada kawai je ibo kasa, kawai sai watsa mashi a baki a gabi ba mu'awiyar tu sai na mu'awiyar ya fita haka shi ya za ka yi haka to shi ne sai ubada ya ce masa in na kalamta kun ma'ana sai lokacin ba ka tare da mu حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة من ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم مبايعة أوجن جيفا cewa za mu saurara kuma za mu biyayya fi man shaɗina a cikin karsashinmu in muna da karsashi za mu biyayya wa makrahina hakanan in ma ba ma mu ba ba so in abu na Allah ne za mu bi wa maqtalina haka nan ko muna jin rauni da katala a jikinmu muna jin lalaci to za mu yi biyayya wa asaratan alaina kuma ko da an fifita wasu a kanmu alhami mu muka fi cancanta a gabatar da mu to za mu biyayya ba za mu yi kawaye ba wa an na nunazi al'amura ahlahu kuma mun yi alkawari ga manzan Allah ta sallama cewa shugabanni ba za mu ja da su ba ba za mu jayayya da shugabanni ba wa an naquma bil kunna sannan kuma mun yi wa manzan Allah sama alkawari duk inda duka za mu tsaya akan gaskiya la nakhafu fillahi lawmata la'ib ba ma jin tsoron mai zargi in dai a game da Allah ne shi shi yace daga cikin abin da manzon sama ya koya mana idza ra'aytumul madda'ina fahatu afwahahum turaba idan kuka ga masu yahu maruka to ku ɗibi ƙasa ku watsa musu abin shi yasa ne aiki da wannan hadisi kaga in ba irin su uba da wa zai iya wannan eh. gwamna fa ake yabo ana yaban gwamna maruka, maroƙi ya tsaya yana zuga gwamna yana yabansa kawai tashi ya je ɗibo ƙasa kawai watsa mushi a baki ya ce manzon sama ya ce ni haka da gwamna ya musa masa ya ce ya za ka yi haka shi ne ja masa wannan hadisi shi sa malamai suke cewa sai na ubada yana cikin manya-manyan sahabbai waɗanda ba su ganin zaro masu tsinka shi ba in dai a game da umarni da abu mai kyau ne da kuma hanyar game da abin da ya zama ba shi da kyau al'imam ibn hajar rahimahullah a cikin fatul bayani yake cewa yace an ambata wa sayyidina muawiya radiyallahu anhu ko sayyidina muawiya yi bayani akan annoba ya ce da abu. sai uba da tuzun samir ya ce ba haka ake barin kai daɗi annabi salama ya ce idan annoba ta sauka a gari to wanda yake ciki kai ya fita wanda kuma bai ciki kai ya gidu na muawiya da aka yi sallar la'asar ya hau minbari sai ya ce ɗazu na yi jawabi na ba da umarni cewa annoba ta sauka kowa zai iya za a iya fita gari to ubada ibn qamit ya karantar da ni hadisin manzon Allah salama saboda haka abu ubada shi ke da gaskiya Fa qatabi minhu fa huwa afqahu minni yace ku karɓi maganar sa ya fi ni zama masanin fikihu to shine sai sai al-imam ibn hajar sai yake cewa ولعبادة قصص متعددة مع معاوية أبو هو ديوى سنفار كان عبادة بن الصامت ده سيدنا معاوية سنن وإنكاره عليه أشياء أنت مع عبادة بن الصامت يا وسيدنا معاوية إنكار ديوى أبو هو سيدنا معاوية زي شيء أبو كذا عبادة يشي رنقي لدي وهكذا to shine sai al-imam ibn hajar yake cewa fi ba'dha wuju'u muawiya lahu a wurare da yawa an sama sayyiduna muawiya ya aja fahimtar ya ɗauki tawa ta ubana wa fi ba'dha shaqwahu ila usmana minhu sannan an samu wasu matsalolin suka fi karfin sayyiduna muawiya kuma ya ƙi yadda da fahimtar sayyidina ubada sai rubuta wasiƙa ya kai karar saudin sayyidina usman duk sun faru shi ne sai al'imam na hajar sai ya ce tadullu ala kuwwatihi fi dinillahi wa qiyamihi bil bil ma'ruf wannan yana nuna yadda sayyidina ubada ke da ƙarfi a addinin Allah baya kafa da addinin Allah sannan kuma yana tsayuwa tsayin daka a wajen umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da bayi da kyau wanda abin da ya karanci kenan a yau a cikin mu shi yasa muke ɗanɗana kuɗan mu Allah shi kyauta sayyiduna ubada ibn samit ya rasu a garin ramla eh, wasu kuma sun ce ya rasu ne a Kudu. kun gani duk biladu sham ya rasu a shekara ta 34 bayan hijira tsakaninsa da sayyidina usman shekara ɗaya Allah bai kaddara masa zai ga kashe sayyidina usman ba ya rasu da shekara ɗaya sai sai na Usman ibn Affan aka kashe shi shekara ta 35 shi kuma ya rasu 34 bayan hijira to wannan shine ubada a takaici Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to mu dawo hadisin mu fassara shi sai mu ji kuma fiqhun da ke ciki kamar yadda malamai suka fita an ubada ibn Samiti anna rasul sama qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha fikihun da ke cikin wannan hadisin yana da yawa daga ciki fikihu na farko annan nafi fil hadith lil ijza'i wa sihhati la lil malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan korewar da ake yi korewa ce ta inganci da aka ce la falata ai la falata tasihhu ko la salata sahihatun ba sallar da za ta inganta illa bi fatihatul kitabi sai da an karanta fatiha shine ake cin shi nafi sihat wal ijza an kore sallar ba ta yi ba kuma ba ta wadatar ba yawwa nan ba tana nafiyu alkamal bane ba ana nufin cewa sallah ba ta cika ba ne kamar yadda yake alawu ru'a liman lam yusanni Allah qablahu babu sallah babu alwala ga wanda bai yi bismillah ba kaga nan ana nufin ne ay la wudu'a kamilun liman lam yusanni Allah qablahu ba cikakkiyar alwala da mutumin da bai yi bismillah ba wancan shi ne ake cin shi nafiyul kamal sannan ba nafiyul wujud ba ne nafiyul wujud shi ne kwata-kwata kana kora abin ba shi kamar bai afku ba kenan kuma ba zai yiwu a same shi ba kamar la'ilaha ilaha illallah ay ilaha bi haƙƙin mawjudun illallah ba wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ba Allah ba sau da mu na usulul fiqh suka ce annabi da kore wanda ake yi da la a salatati awjuhi kuskoci uku akwai nafi wudu akwai nafi sihhat wal ijza akwai kuma nafi kana nafi wudu kana kora kwata kwata babu shi ba a same shi ba eh. kamar yanzu misali sai ka ce la rajula fi ka leƙa wani ɗaki ko wani gida aka ce yana nan a ciki mutumin nan ya ka je ka ce na sai ka leƙa sai baka gan shi ba ka zage ko'ina a gidan sai ka fito sai ka ce la rajula fiddari ai na rajula mawdudun fidda wannan mutumin da kuke nema ba wani ba shi a cikin gidan ba. amma nan aka ce la falata ana nufin bata inganta ba ke tun fasihatu wal ijza ana kore ingancin sallar ne an yi sallar amma ba a karanta fatiha ba kaga an yi sallar kenan wujudu sala mutahaqqiq samuwar sallar an yi sallar, amma lam tuqra bi fatihatil kitab ba a karanta fatiha a sallar ba to sai ya zama ne tun fasihatu ana kore inganci wa nafyu sihhati yaqtadi nafiy al idan an ce bata inganta ba to bata wadatar ba ke wa nafiy al-ijza yaqtadi qada idan aka ce abu bai yi ba bai wadatar ba ana nufin aime a rama to shine wannan الإمام ابن حجر يشي ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة نفي الحقيقة أننا نفي النفي الوجودي nan kore wadda ake yi ana kore inganci da kuma cewa sallah ta yi an kura wannan wato ana cewa sallah ba ta yi ba in ba a karanta fatiha ba wannan shi ne sannan kuma ba ana kore kamal ba ne ba ana nufin cewa sallah ba ta cika ba ne a'a in ji ibn hajar ya ce a'a yana nufin cewa sallah ba ta inganta shi ne sai ya ce daga cikin abin da ke karfafa wannan riwayar da al'imam abubakar ahmad ibn ibrahim al ya fitar a cin al-mustakhar da al-bukhari daga hanyar al'abbas ibn abdulwali annarsi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al'imam al-bukhari daga sufiyan ya ruwaito da wannan sanadin yace la tujzi'u salatun kuji la tujzi'u salatun la yuqra'u fi hadhi fatihat al-kitab halla ba ta wadatar ba idan ba a karanta fatiha a cikin ta ba kaga shine wannan sannan wata riwaya ta zo ita kuma sai ta ce ne la tuqbalu salatun la yuqra'u fiha bi ummi al-qur'an ba a karɓar sallah wata sallar sallar da ba a karanta fatiha ba a cikinta kun ga duk wanda yana nufin ne yana nufin ba cikar sallah ake korewa ba abinda ake korewa shine ingancinta wato wanda ya sallah bai karanta fatiha ba a cikinta to sallar shi ba ta yi ba sallar shi ba ta yi ba yanzu ana tsammanin sai ya rama sallah to wannan ce fikin farko ce an kore ingancin sallah ga mutumin da ya yi ta babu fatiha fikihu na biyu wujubu qira'atul fatiha fi kulli salah wajibcin karanta fatiha a kowace sallah kowace sallah wajibi ne a karanta fatiha a cikin ta wa huwa mazhabu maliki wa shafi'i wannan ita ce mazhabar malikiyya. kuma ita ce mazhabar shafi'iyya amma al-imamu ahmad yana da wata mazhabar ta yi kama da wannan amma ya saba musu shi yasa shi mazhabuhu khassu fi wujubi qira'ati al-fatihati fi kulli salat zamu ji mazhab al-imamu ahmad a gaba amma a wajen al-imamu malik duk sallar da mutum zai yi duk sallar da za a yi umuman a game to sai an karanta fatiha a dukkan raka'o'i idan mutum zai sallar asuba a raka'o'i biyu to kowace sai ya mata fatiha idan zai yi azhar raka'o'i hudu biyun farko a bayyane biyun ƙarshe a ɓoye duk sai an yi fatiha haka la'asar irin azahar, haka magariba. biyun farko a bayyane sannan ɗaya ta ƙarshe a ɓoye a mazhabin malikiya da mazhabin shafi'iyya wajibi ne tilas ne farilla ne a karanta fatiha dukkanin mu mun haddace tun daga kawai fara'id salati 15 fara'id salati 15 yadda ya ce ko a larabci awwaluha ne anniyatu ko sannan sai mai sai takbiratul ihram sai alqiyamu laha sai qira'atul fatiha sai alqiyamu laha kaga qira'atul fatiha to haka mazhabin shafi'iyya su ma a wajen su karatun fatiha wajibi nan fa ba tafsiri muke ba umuman eh nan ba ana magana kai mamu ba ne ko kai liman ne ko kana sallaka kai kadai a'a umuman karanta fatiha wajibi ne sannan ba ana bayani ba ne akan karatun bayyane a matsayinka na mamu kana bin liman ko kuma karatun boye a matsayinka na mamu kana bin liman duk ba wannan batun ake ba ana magana ka'ida ga manniya a game da karatun fatiha a mazhabobin nan guda biyu mazhabin malikiya da mazhabin shafi'iyya wajibi ne karatun fatiha a dukkan raka'o'i tunda ka kagan an zo tafsiri za a rarrabe malikiya na da wasu na da wasu bayanai waɗanda insha Allah an maka tafi zamu mu gansu har mu kai zuwa ga hukuncin karanta fatiha a sallar gawa a mazhabin malikiya al'imamu ahmad yana da mazhabarsa za mu ji a gaba to sai kuma mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya su kuma suka ce karatun fatiha wajibi ne amma wani irin wajibcin wajibcinsu mazhabin hanafiya suna da wani is'ilahi na wajib ya saba dukkan wajiban malaman duniya idan a mazhabin hanafiya suka ce haza wajibun to ba sa nufin farko a wajensu ba sa kiran hukunci da farko sai idan ya tabbata ta hanyar alƙur'ani amma duk abin da ba ta hanyar alƙur'ani ya tabbata ba mazhabin hanafiya to suna sa shi sai su ce masa wajib shi kuma wajib ɗinsu ya fi sunna ya fi mustahabbi so daga alwajib fil mazhab al hanafi amr mutawassit bayna al fard wa al mustahab shine da ya tabbata a hadisi ingantacce ya fitar kun a kira shi da mustahabbi amma kuma ba farin da ba to shine suke nufi da wajib a wajen in kana karanta littafin hanafiya lai muke fuskanta da idi idi suna ce masa wajibi sallar idi wajiba ce to amma wajibin da take nufi ba suna nufin farilla ba ta yadda idan mutum bai je idi ba a mazhabin hanafiya yana da zunubi a wajen Allah a suna nufin wajibi yayan mustahabbi amma kuma kanin ne kanin farilla al-imam al-kasani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hanafiya yana cewa ammal wajibatul asliyatu fi salati fa sittatu wajibcin sallah wajiban sallah kun ji ko al wajibatul wajibai na sallah na asali guda shida ne a mazhabin hanafiya minha yace daga ciki qira'atul fatihati karatun fatiha wa surati da sura fi salatin zati raka'ataini a sallar da take da raka'o'i guda biyu wa fil ulayayn min zawatil arba'i was salati da kuma sallar da ta kasance mai raka'a hudu to raka'o'in farkon guda biyu wajibi ne irin wajibcin hanafiya a karanta fatiha da sura haka nan sallar da take da raka'a uku wato magariba raka'o'i biyun farko wajibi ne a yi karatun fatiha kuma a yi karatun suwa hatta lauta raka huma au ahadahuma suka ce da za a ce zai bar karatun fatiha ko sura fa in kana amidan kana mutiya idan da gangan yake to ya zama mai sabo wa in kana sahiyan su sujudus sahwi idan ko ya zama bai karanta Fatiha ba bai karanta sura ba a rakawi guda biyun nan na farko to zai sujudu zai sujada ba aji zai sujada ba aji yace wa hadha indana yace wannan shine a wajen mu mu mazhaba hanafiya a mazhaban hanafiya karatun Fatiha da sura a rakawoyi biyun farko na kowace sallah a zahar la'asar magriba isha'i wajibi ne idan mutum ya bari bai yi ba to ya sabu amma kuma sallar shi ta yi a mazhabar hanafiya in kuma da kuskure ya yi ya manta kai to zai yi ba a ji dama su kuma ba a yin kowace sujada a mazhabar hanafiya idan ba ba a ji ba nu'manuhum ba'da ba'da salam yasjudu in ji malam Abdullahi Gwandi a cikin bawul musalli sai ya ce wa ƙalar shafi ƙira'atun fatiha ta ala ta'ayyini fargun amma mazhabar shafi'iyya su a wajen su karatun fatiha tilas ne farilla ne hatta lauta raka ha au harfan min ha a mazhabar shafi'iyya da mutum zai bar karatun fatiha كوي بحارتي لا يأتم فاتحة لا تجوز صلاة صلى شبا كيبا مذهب حالي مذهب الشافعية مذهب الشافعية كراتم فاتحة فيلتني إذا متم يبر كودا لا يأتم مذهب الشافعية صلى شبا كيبا وقال مالك إغاءتهما على التعيين فرض amma imam malik rahmatullahi alai ya ce karatun fatiha tilas ne kawai shi ne sai ya ce istajja Limamu ya an annabi sallama annahu qala al-kasani ya ce al imamu malik da al shafi shafi'i sun kafa hujja da hadisin da aka ruwaito daga manzon Allah kuma shine wannan hadisin namu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ingantacciya ga mutumin da bai karanta fatiha ba wani annan nabi sallama wazaba ala qira'atiha fi kulli salati sannan kuma manzo sama ya dukufa ba wata sallar da aka goto manzo sallama ya yi ta bai karanta fatiha ba fa yadulla ala al-fardiyya wannan na nuna farilla ne kenan karatunta wannan sai ka sani yace amma su a mazhabatu ta hanafiya kaunuhu ta'ala su suna da faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce faƙara kuma ta yi tsara minal ƙwa'ani ku karanta abin da ya sauƙaƙa a gare ku daga alƙwa'ani so da ka amurin bi mutlaƙi ira shi wannan kawai ayar kai tsaye tana umarni cewa duk abin mutum ya samu ya karanta a sallah haka suka fahimci wannan ayar min gairi ta'ayinin ba a ayyana ko fatiha ko ba fatiha ba so daga a mazhabar hanafiya da mutum zai kabbarta sallah ana faɗin wannan za ka iya zuwa wata ƙasa kai ko hajji ka je ko umara za ka iya haɗuwa da masu wannan fahimta kaga idan kana da wannan ilimin ba za ka yi rigima da su kamar masu zuwa ƙasashen larabawa ne ta ce dole sai sun haɗa sahu da waɗannan mutanen su a wajensu haɗa sahu a wajensu ba shi bane sai an haɗa ƙafa su a wajensu haɗa sahu shine kawai a tsaya a layi idan mutane sun tsaya a layi shi ke haka ake karantar da su a ƙasashensu shi sa idan ka zo ka matsa sun wafe su matsa in ka matsa su matsa an ka kai su bango sai su fita su ban maka tsaho haka suke to sanin irin wannan dalilin da yasa ake kawo wannan yan uwa kai ka zama ba kauye ko da za ka fito musu ta tattaunawa ta ilimi to ka san me suka dogara da shi saɓanin ka zarge su ka musu wani hukunci mara kyau ko kuma ƙila ka faɗa su da faɗa ka ce ai sun saɓawa ilimi ji ka san ne to kasani yake cewa imamul kasani a cikin littafin sa na usana'i ya ce su a wajensu abinda suka dogara da shi suka ce karatun fatiha ba tilas ba ne ayi Allah ya ce faƙara umma ta yi sarmin alƙur'an ku karanta abin da ya sauƙaƙa daga alƙur'ani fata'ayyinul fatiha ke farban au na naskul itlaq ya ce yanzu idan ka ce mana dole sai an karanta fatiha in ji ka tani a matsabarsu ta hanafiya to yanzu kana cewa an gode waccan ayin kenan aya ta ce fakara kuma ta yi tsara min duk abin da ya saukaka a gare ku na alkuhani ku karanta to idan ka ce mana sai an karanta fatiha tilas wata sura ba za ta wadatar ba yanzu ka goge wannan ayar kenan in ji ka sani sai ya ce wa naskul kitabi bil khabari mutawatir la yajuz ce goge aya alqur'ani koda da hadisi mutawatiri ne bai inganta a wajensu ba sai ya ce hatta inda shafi ya ce har a wurin ma'al imamu shafi fa kaifa yajuzu li khabari wahid to ta yaya kuma in mutawatirin hadisi ba zai goge aya ba to ta yaya hadisi ahad hadisin da zai kai mutawatiri ba zai goge aya to daga a wajen su wannan hadisin na na ubada hadisi ne ahadi wato hadisin da ba mutane da yawa suka goyito shi shi kenan sai ya ce to ai mu abin da muka yi shine mun haɗa mun yi aiki da aya sannan kuma mun yi aiki da hadisi <laughs> aya mun yi aiki da ita aya ta ce duk abin da ya sauka a gare ka da karanta na alkur'ani sai muka ce to karatun ƙur'ani a sallah farilla amma karatun ka zaɓi wata sura ko fatiha ko ba fatiha ba to wajibi ne kuma kun tuno da ma'anar wajibi a wajen sa'i ma dunal abin da bai kai farilla ba kun je da suka yi shine malamai suka mutu ranki suka ce to ai asali wannan ayar ba tana magana kan sallah bane ayar da su bangare ne na aya suka kafa hujja da shi wannan abin da malamai suke ci a al-istidlal bil umumi wa huwa min kawai sai ka yanko aya wani bangare kawai sai ka kafa hujja da shi babu kallon me aya take magana asali a farko kuma babu kallon ƙarshen aya yanzu wani zai zo sai ce maka ai ya halatta in mutum ya gama karatun alkur'ani ya ce sadaqallahu alazim har ma ka ji wasu suna ƙara wa ballagha rasulul karim sannan kuma wa ana wani hanu ala dalika min ash-shahidi ko ba ka ake ba sai ya ce maka hujjarsa ai Allah madaukakin sarki ya ce kun sadaqa Allah wannan shine malamai suke ce mishi al-istidlal bil umumat wa huwa min asbabil bid'i yana cikin sabubban yaɗuwar bid'a kawai mutum sai yanko aya ya ta yi gashi me bambancin shi da wanda zai zo ya ce maka nan tatsi ne da zai zo ya ce maka ya Allah ma ya ce fa bi ayi hadisin da hu yu'minu da wani hadisin za ku yi imani ba da hu bayan shi to bayan wannan zalirin nawa yake فبأي حديث da يؤمنون بعد القرآن ما هو القرآن wannan ayyar ba. to kaje haka mutumin da zai ce maka kun sadaq Allah ai Allah ya ce ka ce Allah ya gaskiya to sai a tambaye ka sai a ce ba'adanti ba'adalinki haidin qira'atul qur'ani ayar ta ce in an gama karatun qur'ani za a ce ƙunsa da Allah me bakon ayar إيه؟ مين فكون كل صدق الله مين فكونك باتنا بآية سنة سنسوة آل إمران بني نسوى أظن آه، من كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين قل سيشيني إيه؟ ومن افترى على الله الكذب نعم، من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون في شيء قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وآية هنا ما قال أكن أن يقرأ تنا القرآن أن جمع أشياء صدق الله العظيم ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله to haka nan aya ba tana magana kan kan sallah bane aya tana magana ne akan sallar dare idan mutum ya samu dama ya yi ta in kuma bai samu damar yin ta ba to ya karanta abin da ya sauwaka a gare shi na alkur'ani da daddare inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthayi al-layli wa nisfahu وطوسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه أي قيام الليل فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة wa aqridu Allah hasana kaga ba ana magana kan hukuncin karanta wani abu bane a cikin alqur'ani ana magana ne akan dare tallar dare ga baki ɗaya. in ka samu dama kai kiyamul laili in baka samu dama baka karanta abin da ya sawaka da shi yasa manzo sama ya fatta wannan yace da la yukallifu Allahu nafsan da amanar rasul da la yukallifu Allahu nafsan ayoyi biyu min akhir surati al-baqarati man qara'ahuma fi lailatin kafata mutumin da bai samu damar yin karatun alkur'ani ba bai samu damar kiyamun laili ba zai yi bacci to ya karanta ayati ya karanta amalar rasul da layi kallifin ba sun ishe shi haka shi ne fasar saboda ayar ba tana magana akan hukuncin karatun qur'ani bane a sallah balle wani ya jawo ya ce an ce ga umar sai ta ramin alƙur'an to da ka ya halatta kawai sai sai Allahu akbar kawai sai a ji ya ce kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allahu akbar ya ruku haka yake a mazhabin hanafiyya kun ga wannan ke saboda haka al-imam Abu Hanifa mazhabar take suka ce sun yi ruku da aya a matsayin karatun ƙur'ani a sallah farilla amma me za a karanta fatiha ko ba fatiha ba to wannan wajibi ne wajibi wato abin da ya fi mustahabbi amma bai kai farilla mun gani sai mazhaba al-Imam Ahmad mazhaba al-Imam Ahmad kamar yadda al-Imam eh, Ibn Qudamah al-Maqdisi ya ambata a cikin kitabinsa al-Mughni ita ce fatiha na wajabta ne na zama farilla a raka'o'i biyun farko na sallah to daga wanda zai karanta wanda zai sallah a zaha to fatiha ta wajaba ta zama farilla a kan zane kawai karanta ta a raka'a guda raka'o'i biyun farko amma raka'o'i biyun karfe ba ya karanta fatiha ba in ya karanta zai samu lada in ko zai karanta ba ba komai mazhaba hanabila kenan ko kuma abin da aka rubuto daga Imam Ahmad amma Imam Ibn Qudama sai ce amma almajiran al-Imam Ahmad ma sun saba masa akan wannan fahimta sun tafi akan fahimtar al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik cewa wajibi ne dukkan raka'o'i a karanta musu Fatiha muna fahimta muna son mu abin dake dake yanzu ba muna magana ne akan karanta fatiha gabaki ɗaya hukuncin karanta fatiha gabaki ɗaya ba a ce fatihar liman ko fatihar mai bin liman ba ba kuma ana nufin fatihar mai sallah shi kaɗai ba a'a duk sallar da za a yi ta asali to ana buƙatar sai an karanta fatiha kuma karatun nan a matsayin tilas wanda shine mazhabar malik kuma shine mazhabar الشافعي رحمة الله عليهما ba a samu ba a samu raurawa a waɗannan mazhabobin a game da wannan ƙa'idar ba ko wannan hukuncin ba so da kaga mamman hukunci ne a mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya wajacci da tilasci da farlancin karatun fatiha a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah al-imamu ahmad mazhabarsa an sama raurawa a wajensa shi kansa an waito farilla ne karanta fatiha a raka'o'i biyun farko na sallah sauran raka'o'in karshe su kuma ba farilla ba amma almajiransa kuma sun saba masa a wannan fahimta al-imamu abu hanifa a wajensa karanta fatiha ba farilla bane a cikin sallah ina jin mun fahimta daidai shine mazhabar shafi'iyya da mazhabar malikiyya mazhabar mu ta malikiya da suka ce tilas ne karatun fatiha a sallah ita ce daidai wannan magana ita ce daidai haka mazhabar shafi'i don Allah ya kai mu za mu ci gaba sai mu ji kuma hukuncin karanta fatihar ga mamu me hukuncin mamu shi kuma yanzu nan muna iya fitarwa kawai sai mu fitar da kan mu tashi haka nan wannan hukuncin gaman me sai mu ba wa liman shi wato kada wani liman ya ja sallah bai karanta fatiha ba shi na a taɗaici <laughs> amma a mazhabin hanafiya ba tilas ba ne a mazhabin imamu ahmad a wajensa banda almajiransa ba tilas ba ne a raka'o'i biyun ƙarshe amma a wajen al'imamu malik da imam shafi wajibi ne liman ya karanta fatiha a dukkan raka'o'in sallah ai ya fito mana liman to sai Allah kai mu kuma sai mu ji shi kuma mamu a ina aka aje shi me hukuncin da malamai suka masa a gwargwadon abin da suka fahimta daga wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah ya ba mu ikhlasi waɗannan kwanaki da muke cikin su masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon cin su ya sa mu zama cikin bayansa waɗanda za su amfana da waɗannan kwanaki kuma kwanakin su musu amfani a rayuwarsu da izininsa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da rabauta a cikinsu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته